أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu alhamis sha shida sa bakwai ga watan rabi'ul athani watan hudu kenan na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da 28 ga watan daya na shekara ta 2016 miladiya a inda za mu ci gaba da bayani akan akidun shi'a game da mala'iku mun ji matsayin mala'iku a wajen limaman shi'a ya na farko mala'iku dai an halicce su da hasken limamansu da hasken eh, fuskan sayidina ali A wanda kuma mala'iku dubu saba'in ne aka halicce su da hasken fuskan sayidina ali kawai suna nan suna nema masa gafara da masoyansa da kuma duk wata shi'a magoyan bayan shi har zuwa ga ranar tashin kiyama mun ji kuma yana daga cikin ayyukan mala'iku akwai shine yin kuka a kabarin husaini radiyallahu anhu sannan bayan haka mun ji cewa mala'iku gabaɗayansu sun nemi izinin Allah da suke sammai su rika kawo ziyara kabarin husaini suna zuwa wannan wannan rukunin na gangane na saukowa waɗannan na koma waɗannan na saukowa waɗannan na komawa mun ji har ila yau mala'ikun sama sun koka wa Allah subhanahu ta'ala game da ƙaunansu da sayidina Ali sai Allah ya halitta wani mala'ika da hasken sayidina Ali mai kama da sayidina Ali ɗin duka sai ce shi kuma ya zauna a can sama kusa da mala'ikun inda za su rika ganin madadin sayidina ali gashi nan maimakon sai sun sauko har ila yau su game da mala'iku mun karanta cewa mala'iku ba su samu wata daraja ba face sai da suka nuna ƙaunansu ga annabi muhammadu da sayidina ali da kuma yadda da shugabancin ali da ba don haka ba da mala'iku ba su da wata daraja sannan duk ɗan shi'an da ya tsarkake zuciyarsa daga ha'inci da hasada da kazanta ya yi imani da sayidina ali to babu shakka darajar shi ta wuce na mala'iku gaba ɗaya sannan mun karanta cewa idan mala'iku suka yi faɗa tsakaninsu da juna a can sama suka samu husuma jibrilu a guje ke sauko ya nemi sayidina ali ya haura da shi ya je ya sulhunta mala'ikun sannan bayan kuma na ƙarshe da muka karanta a jiya idan ɗan shi'a da ‘yan shi'a suka koma gefe za su gana to su mala'ikun nan masu rubuta zunubi ko lada sukan kauce su bar su gaba ɗaya ma ba sa tsayawa a wajen saboda za su gana to anan muka abubuwan da muka karanta a jiya matsayin imaninsu da mala'iku kenan to muka ce to a maganganunsu in ji malam mawallafi wannan littafin ya ce akwai ta'aru tufka da warwara domin abinda su suka faɗa sun fayyana mana aikin mala'iku to a nan kuma hada takzibun liƙaulillahi ta'ala maganganunsu ya ƙaryata alƙur'ani ya ƙaryata faɗin Allah domin Allah ya ce idh yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah madaukakin sarki yayi bayani yace yayin da ya yatalaqqal mutalaqiyani mala'iku guda biyu suke kai kawo anil yamini ta daman mutum wa anil shimali da hagunsa ka'idun suna nan ma yalfizu min qawlin babu wani bawa da zai furta wata kalma face akwai raqibun atid mala'ika da ake halarce na rubuta duk abinda da mutum yake aikatawa a wata aya Allah maɗaukakin sarki yace ce am yahsabuna ko mutane suna nufi suna zato ne Allah anna la nasma'u sirrahum wa najwahum ba ma jin sirrinsu da abinda suke a koye. bala tabbas Allah ya ce wa rusuluna ladaihim yaktubun mala'ikunmu suna rubuta duk abinda waɗansu suke na ganawa na sirri to sun nuna mala'iku ba sa rubuta duk wata gana da dan shi'a da zai da dan shi'a wannan maganganunsu ɗin nan sun yi da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce duk abinda muke yi ga mala'iku nan ko anil yamini wa anil shimali ka'id dama da hagun mutum duka suna nan sannan ma yalfizu min qaulin babu wani lafazi ko kalma da mutum zai lafasta illa daihi raqibun face sai mala'ika ya rubuta ta ya za a yi su ce wannan duk an ɗauke shi daga yan shi'a idan za su gana da juna wannan maganan ma ba ma haka bane kawai ya ce mawara da fil ƙur'ani daga cikin aƙidun shi'a suna ce duk abin da ya zo cikin ƙur'ani min asma'il mala'ikati na sunayen mala'iku mun san mala'iku ai suna da sunaye akwai waɗanda Allah ubangiji ya bayyana mana sunayensu irin su jibrilu su mika'il su abin eh, su azra eh, eh, masu tsaron wuta malik duk da sunan to Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana sunan wasu a cikin Qur'ani waɗansu kuma sun zo a cikin hadisan manzon Allah inda manzon Allah ke ya rabba Jibra'ilu ko idan yana roƙon Allah to su kuma matsayin yan shi'a game da sunayen mala'iku duk sunan wani mala'ika da aka ambata falmuradu abinda ake nufi da su wannan sunan inda shuyukhi shi'ati ai a immatuhum al a ashariya limamansu ne ake ambata ba babu waɗansu mala'iku waɗannan sunayen da ake ce sunan mala'ikun sunayen limamansu ne wali haɗa aka da shaikuhumul majalisi shi yasa babban shaihinsu majalisi wato ya rubuta wani babi mai cewa babu annahum alaihimus salam hmm? wato su wai majalisi ya ce su limamansu goma sha biyu ina alaihimu salam to su ne fa asafuna da bayaninsu da sifansu ya zo a cikin alkur'ani su ne masu sahu wal musabbihuna su ne masu almusabbihuna kamar yadda Allah ya sifanta mala'iku yusabbihuna Allah yusabbihuna laila wannan harahum la yafturun innahum humus safuna ko ya sifanta mala'iku kullum a cikin sahu suke to wannan adjective din sifan nan da Allah ya ba mala'iku shi suka ce limaman su ake nufi su ne kuma almusabbihuna ba mala'iku bane limaman su ne wa sahibul maqamil ma'lum duka su ne wa hamalata arshir rahman ko Allah ce wa yahmilu arsha rabbika fawqa yawma idhin thamani akwai mala'iku da suke dauke da al'arshin Allah ya ce to su limamansu ne hamalatu arshin rahman ɗin ba wai waɗansu mala'iku ba ne wa annahu safaratul kiramul barara su har ila yau limamansu ne as-safaratu al-kiramu albarara wanda Allah maɗaukakin sarki ina ji ya mana bayanin su a cikin suratu kuwirat ko? to duka na'am abasa na'am to Allah maɗaukakin sarki eh, da ya bayyana waɗannan duka ga ayyukan suka ce samsu ba waɗansu mala'iku limaman nan goma sha biyu ake nufi da waɗannan wannan maganar a duba can eh, footnote na uku can ƙasa wato biharul anwar da aka samu akwai shafi na ashirin da uku hudu akwai kuma an ambaci haka a shafi na 87 kitabul imamati a karkashin littafin limanci jagoranci ko shugabanci wa zikru da ashara riwaya kuma akwai riwayoyi har goma sha uku da suka sha ɗaya irin nasu da suka tabbatar da haka ɗin to mala ya ce to da Allah in jama'a suka natsu suka kwantar da hankali ga wani at comment da wannan malamin mawallafin littafin nayi wato wani raddi ya musu ya ce inna tatawula shuyuhi shi'ati lalle azarbaɗi da wuce gona da iri da shehunan shi'a suka yi da ke ta haddi da hurumi alal mala'ikatil ala maqamil mala'ikatil mukarrabin a bisa matsayin mala'iku mafiya kusanci zuwa ga Allah wal alaihim da kuma ƙararrayin da suka yi wa mala'ikun nan to akrabu ma ya kunu idan kuka lura da abun da idon basira da tunani kaman su shehunan shi'a gaba ɗaya, suna tafiya ne suna nuni ne ta hannunka mai sanda ala inkari ila inkari mala'ikati kaman mala'ikun ma suna musun babu su idan ka duba suna nufin duk wani a waɗansu da ake kira mala'iku ba waɗansu ba ne limamansu ne idan ka duba idan ka duba a ah, da yin mala'ikun an ce an halice su da hasken fuskan sayidina ali ne sannan idan ka duba sun nuna mala'iku ma ba su ma da waɗansu ayyuka na ibada da suke yi sai dai kawai neman ne ali menene ah, ah, na eh, yi masa salati da yi ma masoyansa istighfari da yi wa kuma shi'a nema musu gafara sannan kuma ba su da wani aiki sai zama a kabarin husaini suna kuka idan ka duba me suke wa allansu babu su kawai to kamar bala'ikun ma kwata-kwata sun kore duk wata ibada da suke yi wa Allah ɗin babu su sannan kamar ma sun kore mala'ikun domin suka ce duk sunayen mala'ikun sunan limamansu ne mala'ikun sunan limamansu ne sannan mala'iku a can sama suna neman guduma daga da limamansu idan wani abu ya faru kamar suna so su kore ma babu ma mala'ikun ma gaba ɗaya mutumin da ka ce abin da aka ce ga nan ga sunansu ka ce a sunanmu ne kaga ka kore ba suna waɗanda su ɗin kuma kace ayyukan da suke sam kace ku kuke yin ayyukan to me ya rage kuma wannan abun kaman babu shine kaman babu shine hmm? sannan kuka ce darajar ma da suke samu don ku ne suke samu darajar don yawan yi muku salati da istighfari da ba don haka ma da ba su da wata daraja ta gani domin dalilin da yasa eh, suke nuna kamar suke kore ma ba ma mala'ikun li'anna inkara shi shi'ati domin musantawa da shehunan shi'a suka yi liwa za'ifil mala'ikati game da ayyukan mala'iku wa khasa'isuhum da abubuwan da suka keɓanta da su wa ma sharrafahumullahu bihi da abinda Allah ya ɗaukaka darajarsu da shi wa wad'ul walayati dinan lil mala'ikati ko sai suka sanya son sayyidina ali ma shine ma addinin ma mala'iku ko ba haka ba thumma inkaru wujudil mala'ikati sannan suka zo suka yi musu ma ba ta hanyar bi ta'wili asma'ihim ta hanyar tawilin sunayensu da suka yi wa alqabihim da laqabin da Allah ya ba su fil qur'ani a cikin qur'ani suka mai da shi ai bil a'immati limaman su ake nufi au ja'ali wazaifil mala'ikati lil a'immati ko kuma sanya ayyukan da mala'ikun ma aka turo su su yi gaba daya limamai suke yi wa ba ma Allah ba ila akhiri aqwali shuyukh shi'ati fil mala'ika har zuwa karshen abinda shehunan shi'a suka faɗa game da mala'iku wa subhanallah wallahu subhanahu wa ta'ala shi kuma Allah maɗaukakin sarki ga abin da ya ce anil mala'ikati ya ƙulu anil mala'ikati ya ce bal mala'iku ba komai ba ne su face ibadun mukramuna ko bayin Allah ne masu abin girmamawa la yasbiqunahu bil qawli mala'iku ba sa riga Allah da wata kalma wahum bi amrihi ya'malun sai sun jira umurnin Allah ko ba haka ba idan kace mala'ika jibrilu idan mala'iku suna fada a tsakanin mala'ika jibrilu ya gudu ya ɗauko sayyidina ali anan kasa ya kai shi ya sulhunta su to kaga bi ma'ana mala'ikun nan fa jibrilu baya wannan aiki sai da umurniwa sai da umurnin Allah domin su la ya sunan Allah ma amaru ba sa yin wani abu sai da umurnin Allah to kaga wannan ɗin ma ya lizinci karya aka yi wa Allah shi ma kansa subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce suna tsarkake shi kace a'a su duk da shi nan dai to sai ayoyi dai suka yi kace-kace da su wanda Allah wata sura Allah ya ce wa man kana man kana lillahi duk wanda ya kasance makiyi ne ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa ai wannan kiyayya ne ga mala'iku wa rusulihi da manzanninsa wa jibrila wa mikala to shi ma fa inna allaha aduwwul lil kafiri to wannan sun kafurta so tunda sun kafurta to Allah makiyin kafirai ne result din ayan kenan tunda karshen ta tace aduwwul lil kafirina wanda yayi kiyayya ga Allah da mala da jibrila da mika'ila da manzannin Allah gaba ɗayan su eh to gaba ɗaya waɗannan sun kafirta me sakamakon to shi ma fa inna allaha aduwwul lil kafirina ma'anan kenan ina fata an gane ko idan kuka lura da karatun da muka yi jiya game da mala'iku za ku lura idan kuka lura za ku ga an mai da annabi muhammad salsalan ba kowa ba ne a wajen shi da ali kawai ake harka da sayidina ali kawai ake harka ba sa ma zuwa magun annabi komai ya taso gun ali mala'ikun ma suke zuwa kawai sannan duk waɗansu aikin mala'ikun ma hidima ne ga sayidina ali hidima ne ga kabarin husaini sannan salati ga sayidina ali da neman gafara da shi'a da masoyan sayidina ali idan kuka lura kawai Allah na tuba astaghfirullah sun aje annabi a gefe ma ba a mazancin annabi idan kuka lura tunda mala'ikun ma da fuskan sayidina ali aka halicce su mu kuma Musa Allah yana ce ya inna laha wa mala'ikatu yusalluna alawa wai annabi na Muhammad inna Allah malaka yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi Allah ce lallai Allah da mala'ikunsa suna salati da sallama ga manzon Allah Muhammad sallallahu kuma ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi to amma sun ce duk mala'iku sayyidina Ali ne suke wa eh, salati sai masoyansa sai neman ma kuma yan shi'ansu bunna wanda suka yi laifi gafara wa yastaghfiruna lil ladina amanu rabbana wasita kulla shay'in rahmatan wa ilman kama ya yazo cikin suratu ghafir lil ladina amanu ɗin anan suka takaita shi akan shi'a salim to kun dai imanin su dai da matsayin mala'iku a wajen shaihunan shi'a bari mu zo mu ga kuma imani da rukuni na uku shine wa huwal imanu bil kutub ita ce tambaya ta saba'in da nawa saba'in da biyar ta ce ma'atiƙadu shiyuhi shi'a menene aƙidan shaihunan shi'a malaman shi'a fil imani bin rukni thalith game da yin imani da rukuni na uku daga cikin rukunan musulunci ko daga cikin rukunan imani shine menene al'imanu bil kutub al'imanu bil kutub yin imani da littattafan da Allah ya saukar daga cikinsu akwai wannan alkur'ani din mun sa akwai zabura wanda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana su akwai zabura akwai injila akwai taura akwai sufi ibrahima sannan kuma akwai alkur'ani mai girma kamar yadda ya bayyana a farkon suratu ali imran farkon suratu ali imran wallazi nazzala alaykal kitaba bil haqqi alif lamin. alif الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الله يبين mu mun san a can aqidan ahlus sunna kamar yadda muka karanta yana daga cikin imani na ahlus sunna kai imani da dukkan littattafan Allah subhanahu wataala amma hadda qur'ani a ciki amma wanda zaka yi bi sau da kafa shine alkur'ani nan domin shi ka to amsa dai a nan fihi mas'alatani game da imani da littattafan da Allah ya saukar da alkur'ani nan to akwai eh, wajen amsa kan wannan tambayan akwai mas'aloli guda biyu na farko almas'alatul ula mas'ala ta farko yu'minu shuyukhu shi'a shaihunan shi'a suna masu imanin cewa bi annallaha subhanahu wa ta'ala cewa Allah maɗaukakin sarki an zala kutuban ala a immatihim akwai littattafai na musamman da Allah ya saukar da su ga limamansu min ha daga cikinsu na farko akwai mushafu aliyin akwai mushaf littafi na sayidina ali da aka saukar masa nashi ne special aka saukar masa hujja kuwa kala shaykhuhum al akwai shaihin su mai suna al-khawi yace inna wujuda mushafin tabbas tabbas maganan cewa akwai mushaf samuwan mushaf wato littafi na amirul mu'minina yughayirul qur'an wanda yake daban ne da wannan qur'ani al-mawjud fi al wanda yake tare da mu wanda yake wa ina ta ina ya saba qur'anin gaba daya fi tartibi suwa wajen jeranta surori wancan nasu ya bambanta da wannan qur'anin namu wajen jera surorin mimma la bagi shak abu ne ma wanda bai dace ma wani shakka fihi game da shi ba wa tasalama ulama al'ala manya manyan malamai ma sun miƙa wuya ga wannan zancen ba ma mai ja sun yi da ga wannan zancen ba ma mai ja akai ala wujudi ala wujudihi wajen cewa lalle akwai qur'ani littafin da aka saukar sayyidina ali ya bambanta da wannan kwata-kwata wajen jerin surori to tunda manya-manyan malamai na duniya sun tabbatar sun babu shakka ma akai ba mai shakka akai to wannan agnana wannan ma ya wadatar da mu an takallufi li isbatihi ba sai mun zo muna ta da jan wuya muna menene wahalar da kanmu wajen wai kawo hujja ba tunda manya-manyan malamai sun tabbatar ba sai sun wahala wajen menene ba wajen kawo hujja ba to wannan maganar mu duba albayan footnote albayanu fi tafsirin qur'an littafin da suka wallafa mai suna albayan fi tafsirin qur'an shafi na na ɗari biyu da ashirin da uku siyanatul qur'an min at-tahrif a ƙarƙashin babin kare qur'ani daga jirkitawa wa mimma ya'taqiduhu shuyukh shi'a daga cikin abin da shehunan shi'a suke da aƙidarsa suke imani da shi cewa shine anna jibril lalle mala'ika jibrilu kana ya kasance yumli ala aliyin alkur'an yana diktetin wa sayidina ali alkur'ani yana karanta sayidina ali yana rubuta yana karanta masa yana rubutawa ina fata an gane bi ma'ana sayyidi jibril ya kama sai wato ya kama sayyidina ali nashi wahayin na nashi qur'anin kenan ina fata faftarau ala abi abdullah suka kirkiro ta hujja suka danganta ta ga abu abdullah shine alhasan wa hashahu alhal na'am husain wa hashahu alhalin kuma wallahi san bai fada ba wai me wai da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa alihi aliyan wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina ali wada'a bi daftarin sai ya kuma ce a kawo masa wani littafi fa'amla alaihi rasulullahi sallallahu batanahu manzo Allah sallallahu ya ce a ɗauko masa littafi sai aka ɗauko masa sai manzo Allah ya ce sayyidina ali ya zauna a gaban shi ya zauna manzo Allah ya rika shifta shifta shine imla'i dictation ya rika dictating masa ya rika faɗa masa alkur'ani yana rubuta amma abinda manzo Allah ilimin da yake bashi na baɗanuhu na baɗinin ƙur'anin ne in muka koma maganar mu can ko ƙur'ani yana da fassara biyu ba akwai baɗini na ɓoye to na manzo Allah yanzu na boye ne yake dictating wa Sayyidina Ali yana dictating masa ina fa wa ughmiya alaihi da manzo Allah sallallahu ya faɗa masa ya rubuta da yawa ya rubuta kawai ya ya gama faɗa masa dictating masa alqur'ani sai manzo Allah ya faɗi ya suma sallallahu alaihi da ya faɗi ya suma can cikin dan wannan lokacin da manzo Allah yake cikin suman sai jibril ya yi sauri fa'amla alaihi jibrilu zaharahu shi kuma jibrilu sai ya zo ya masa imla'in zahirin alkur'ani mun gane ko wannan zahirin da muke gani to jibrilu sai ya masa yidina ali shi shi ko manzo Allah sai ya masa badinin shi yasa qur'ani yake da badini da zahiri so badinin ilimi ne wahayi ne da aka ba sayyidina ali ta bakin can ya ce mala'ika nan kuma annabi zahirin kuma mala'ika sai ya dictate wa sayyidina ali to kafin eh, jibrilu yana gamawa kawai sai annabi ya farfado daga suman ina fata an gane ko ya fantabaha rasulullahi sai manzo Allah ya farka kawai daga suman da yayi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah fa qala ah man amla alayka hadha ya ali ani wani ne baka ya maka menene zan ce eh, shifta dictation me zan ce wada da Hausa kalma tsaye na to shikenan wa ya karanta maka ha wa ya karanta maka wannan faƙala sai dina ali ce masa an ta ya rasulallah kai kai ne ya rasulallah faƙala sai annabi ya ce a a ana amlaitu alaika batanahu ni baɗinin ne na karanta maka wa jibrilu amla alaika zaharahu jibrilu ne ya karanta maka zahiri wa kana ƙur'anan yumla alaihi wato sai ya kasance Ƙur'ani ne yanda aka yi wa Sayidina ali aka karanta sayyidina ali kenan annabi ya karanta masa baɗinin ya rike shi kuma jibril ya karanta masa zahiri ba shi yasa idan ka san fassara a zahiri to shi ya koya wa shehunansa kawai baɗinin kun san baɗinin ma da wani baɗinin ko har sau saba'in ko na'am ai contradiction sosai kai amma sosai kwarai da gaske eh ai idan muka koma can baya ai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine eh, alqur'anu samit anna eh, sayyidina ali shine alqur'anu natiq ko shine qur'ani mai magana annabi shi ko shine qur'anin da bai magana shi kuma sayyidina ali shine qur'an ne abunan da jibrilu din ma yazo ya kawo wannan wahayin sai ya rude ya kasa gane wane ne alin wane ne muhammadu saboda kamanninsu yanda kankaka take kama da hankaka shine algurabiya in kun ji ana ce aqidan gurabiya ita ce wannan to wai kawai maimakon yayi fasin in message zuwa ga sayyidina ali sai yayi shi zuwa ga annabi saboda kamanceceniyar bai gane shi jibril bai tantance waye ba to amma tun da haka sai annabi ya kira sayyidina ali ya ce to zo tun da dama kai ne za a saukar wa da wahayin sai aka saukar mu to zo ni zan zauna ina gaya maka kai kana isarwa ina haka muka ya can baya ko yawa ku daina manta da irin waɗannan abubuwa ah, wannan maganar da muka yi ku duba footnote na biyu can kasa al-ikhtisas akwai littafin da suka wallafa mai suna al-ikhtisas shafi na 275 a ƙarƙashin bayanin imla'u jibrila ala amiril mu'minin karantawa karantawa amirul mu'mina ali da jibril yayi na alqur'ani dictating yayi dictating masa alqur'ani ina fata an gane ko to mun ji dai yanzu suna da mushaf ko suna da qur'anin wane ne ali sannan na biyu kuma akwai kitabu a wancan mushaf qur'ani ne wannan kuma na biyu akwai kitabu aliyin wa wasafahu mukharrifuhum al-sayyidina ali yadan da wani littafi nasa kuma wanda wani daga cikin malaman su yace mislu fakhidhir rajulil matwi kaurin kaurin wannan littafin da aka nade daidai kaurin cinyan mutum duba wani misali ne fahizin rajul sabu cinye wani katotin mutum ganti haka waɗannan takaddun da aka kawo sai dina matsawiya wanda aka annada su annada su kaurinsu da tulinsu kaman cinyan wani mutum ka duba wani ba da misali wani cinye to eh lokacin su kuma za su ce an saukar musu special ne hada wallahi khattuhu hada wallahi khattahu aliyun alaihi salam biyadi hadda suka ce wallahi wannan rubutun aliyu ne aliyu ne ya rubuta shi da hannunsa wa imla'u rasulillahi sallallahu alaihi annabi kuma ya rika faɗa masa yana rubuta ya rika dictating masa wannan maganar idan aka je basairu darajatil kubra ko juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku talatin da biyu za a samu a ƙarƙashin babun fil a'immati alaihimu salam wa annahu sarat ilaihim kutubu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وآله وكتب أمير المؤمنين عليهما السلام وعلى أولادهما bayan wannan ƙur'ani na sayidina ali da littafin ali to akwai kuma mushafu fatima to akwai shi ma ƙur'ani na fatima shi ma nata ne special ita ma wanda aka kawo mata shi aka dictating mata ta rubuta iftarau sun kirkiri hujja da ƙarya suka danganta ta ala abi abdullah jimala annahu qala cewa ya ce wane ne kenan wai husain wa hashahu kuma aka taubai faɗa ba har ga Allah yace wa khallafat fatimatu fatimatu yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan sayyidina ali uwar uwar hasan ko wa rasan da husain e ta ce mai suka ce bayan ta rasu to khallafat ta bar mushafan alƙur'ani ma huwa ƙur'anun wato shi ba ƙur'ani ba ne amma walakin kalamun min kalamin lahi an zalahu alaiha ba ƙur'ani ba amma magana ce daga maganganun allah da ya saukar mata ita kaɗai to mai bambanci alƙur'anu ai kalamun lahi to wai ba ƙur'ani ba amma magana ne daga cikin maganganun allah revelation allah ya saukar mata imla'un rasulillah shi kuma manzo Allah shi ya dictating mata wa khattu ali shi kuma ali shi ya rubuta maganan ta Allah ne wanda ya isar ya ta diktetin a rubuta shi manzon Allah ne wanda ya rubuta mata ɗin mijinta aliyu sannan wanda aka wa ɗin fatima ina fata an gane ko ku duba almasdaru sadiq wato basairu darajat kenan juz'i na ɗaya shafi na 315 babun fil a'immati alaihimu salam annahum u'tul jifra wai limamai an ba su littafi aljifru shine littafi wal jami'a matattaran kowane abu wa mushafu fatimata alaihi salam da kuma mushaf na fatima alaihi salam ku duba kuma biharul anwar juzu'i na ashirin da uku shida kai ko shafi na 41 zuwa 42 da kuma shafi na can 73 idan kuka duba babu jihati ulumihim alaihimus salam wa ma indahum min al-kutub makamantansu za ka samu wannan magana wajen waftarau sun kirkiro hujja game da shi suka ce mushafun littafin fatima din nan fihi mislu qur'anikum hadha thalatha marrati hmm? musafu fatima din nan yayi containing kwatankwacin qur'anin mu wannan sau uku yace wallahi na rantse muku da Allah ma fihi min qur'anikum harfun wahidu ina fata an gane ko ƙur'anin musafin fatima ina ya kai namu innan uku amma wallahi ba harafi ɗaya na wannan ƙur'ani a cikin wancan harafi ɗaya na da yake nan babu shi a wancan to yanzu abinda babu shi kwata-kwata a wannan shi zai iya karanta maka shi ya ce doka ne ina hujja baya ƙur'ani ya ce yana musafu fatima ya ina fata an gane duk irin waɗannan don ka san akwai maganganun Allah da yawa da ya saukar kawai wanda babu su a nan duka don a tabbatar maka sahabai fa sun goge abu da yawa musamman su tsaki na Usman ina fata an gane kala sai ya ce kuntu sai na ce haza wallahi ilm yace wallahi wallahi wannan shine ilimi wato littafin mushafu fatima innan wato yana kunshe da ilimi da ilmumuka wanda har ma qur'anin na yayi kaɗan ma ya tara irin waɗannan ilmumuka da suke can qala innahu la ilmun wa ma huwa bidhak wato ilimi ne matuƙa qur'anin nan ba abun wasa bane mushafu fatima wannan magana fa ka duba usulul kafi juzu'i na ɗaya shafi na 171 zuwa 172 kitabul hujjati babun fihi dhikru sahifa wal jifri wal jami'ati wa mushafi fatima ta'arud wala yace ya kama su su yi tufka da warwara yace ce nasu sun manta faftarar riwayatan sun manta cewa sun kirkiri wata riwaya taqulu wanda suke ce musafu fatimata alaiha salam ma fihi shay'un min kitabillahi ko yawa sun ce musafu fatima din nan babu wani abu da yake na qur'ani na a cikin shi ko da harafi wa innama huwa shai'un ulqiya alaiha wani abu ne wanda aka jeho mata kawai mu duba aka jefo mata ba'da mauti abiha sallallahu alaihi ma bayan mutuwan mahaifinta annabi wa ala auladiha ko aka saukar mata ita da ƴaƴanta kuma a can kun ga ai sun ce jibrilu ne ya saukar da shi ko annabi ne yake dictating wa Sayyidina ali yana rubuta amma a can kuma sun ce bayan annabi ya rasu mahaifinta ne aka saukar mata da wannan din haza tukka da warwara kenan kuma ita kadai da ƴaƴanta sannan ku duba fa jeho mata aka yi ka zancen ma wani ya mata dictation wani ya ma rubuta sayyidina ali ya duk bai taso ba tunda already is regiment ne kawai a rubucin aka jeho kawai kaga duk an tada wancan magana la mahalla la min al iraq kenan an tada magana ba ba ta da gurbin zama kenan ina fata an gane wa qala imamu humul akbar al khumaini bari ku ji abinda babban shehin su khumaini yace al hadithul al akhar yaqul akwai wani hadisai daga cikin su da yake cewa inna jibrila lalle mala'ika jibrilu fa kana ya ati da wafatin nabiyyi ya kasance yana zuwa bayan mutuwar manzo Allah sallama yana zuwa li fatimata yana zuwa wajen fatima bi anba'il ghaib eh anba'ul ghaibi labaru na gaibi bi ma'ana yana kawo mata revelation yana kawo mata wahayi ko ba haka ba fa yaqumu amirul mu'minina shi kuma amirul mu'minina sayyidina ali kenan tunda matan shi ne shine mijinta shi kuma sai ya tashi yana menene yana rubuta mata shi ita ne ake yi ma wahayi sai tana ga mijinta shi kuma yana rubutawa yana recording wa hadha huwa mushafu fatima to wannan ta yanda mushafu fatima ya samu kenan in ji Humaini to kun ga shi ma nan bayan mutuwan annabi ne jibrilu ne yake dictating ma ita fatima kai tsaye sayyidina ali na rubutawa magana ta farko can shi kuma jibrilu ne yake faɗa annabi annabi yake dictating wa fatima shi kuma sayyidina ali yana yana rubutawa magana ta uku jibrilu ne ya sauko ya famu ya jeho mata kawai kwatsam haka ita da ƴaƴanta kawai bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa a can kuma annabi yana raye ina fata an gane ko to duka dai maganganu ne masu karo da juna wannan maganar ku duba footnote na uku can ƙasa kashful asrar kashful asrar shafi na uku alhadisu thani fil imamati min aina tambu'u mu'taqadatul awam daga ina ne aqidun amawa suka suka sunan babin kenan mala yace tanaqud ga wani tufka da warwara iftara shaykhuhum humul kulaini ai shaykhun su kulaini ya kirkiro wata magana da ya danganta ta yace an abi basirin an rasulillahi fi hadithin tawilin eh, cikin hadisi mai tsawo amma ya kawo ya datse shi yace sun ma'atal wahayu sai wahayi ya zo ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi zuwa ga annabi tsira da amince ala sabbata, a gare shi da iyalansa faqala sai yace sa'ala sa'ilun bi adhabin waqi' lil kafirina bi wilayati aliyin laysa lahu dafi <laughs> eh. ayan fasarar ta inda yake sa'ala sa'ilun bi wato kafirai ne a zamanin manzon Allah yahu ƙuraishawa eh, eh, eh, mushrikai suke challenge manzon Allah wacce in shi manzo ne da gaske na Allah ne Allah yana aiko shi da wahayi a gaggauta saukar musu da azaba ne wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la kunna misla haza in hadha illa asatirul awwal wa idh qalu allahumma in kana ha in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi adhabin alim ko Allah ko yace wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun suka ce in kai manzo ne na gaske Allah aiko ka yanzu muna son kawai a sako mana da ruwa duwatsu ruwa kawai ruwan duwatsu na jahannama na wuta yanzu su kona mu inda gaske ne in wannan bai samu ba any available torment wani bala'i dai kawai azaba dai muna so mu ganta physically ka ji fa ina fata an gane ko oh. kamar fa mutum ka ce ya nuna maka bindiga ce harbe ni in ka isa ka ga abin da zan maka ka harba kawai ka harbe ni kawai ka ga abin da zan maka yau me zai ma ina fata an gane to irin wautan ken a ah, wai inda gaske ne a saukar musu da ruwan duwatsu na wuta kawai to in aka saukar suka mutum wai nan ne za su yi imani inda gaske ne a saukar musu ba ce a saukar a gefe ba fa su gani a ah, a saukar musu bayan sun mutu ne suke su a fata an gane to ai kaga shirme ne to kamar wanda ya nuna wa ce harbe ni kai kaga abinda bayan an harbe shi an ragargaza shi wai kaga abinda zan maka yau me zai yi? ya mutu ai to irin shi ne wannan shirmen kawai to amma mu duba sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ce ai sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'in ko ai akwai wanda yayi tambaya ma yayi roƙa wai a saukar musu da azaba yanzu yanzu Allah ce ai ba sa ba ba sai an saukar musu tun yanzu ba matukan kana kafiri kan ai ba mai tun tunkuɗe ta yau da gobe ai azabar za ta same ka to sai suka datse ayan suka ce wai an share bi wilayati ali lil kafirina ga waɗanda suka kafurce ma shugabancin sayyidina ali to laysa lahu dafi'un su kuma ba mai tun tunkuɗe musu wannan azaba min Allah dhil ma'arij azabar za ta zo musu ne daga Allah ma'abucin menene sammai to ku duba ƙala sai yace ce in ji kulaini ƙultu sai nace, ce ju'iltu fidaka an sanya ni abun fansanka inna la naqra'uha hakaza mu fa wannan ayan da ba haka muke karanta ta ba ba mu san bi wilayati aliyun ba ku duba ina fata an gane ko mu fa da ba ma karanta ta da wannan ƙarin bi wilayati ali wasu ya ce faƙala hakaza wallahi akwai rantsuwa fa mutanen nan wallahi haka ne nazala biha jibrilu ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa hakaza huwa wallahi musbatun fi mushafi fatima ku duba kuma ko ba ku gane ba ne da sun ce ba harafi ɗaya ƙwaya ɗaya na wannan ƙur'anin a musa ku fatima sai gashi nan an samu sa'ala sa'ilun bi azabin waƙe an samu lil na laisa lahu dafe an samu minallahi zil ma'arij amma shi wancan yace shi faɗan ƙarin bi wilayati Aliyu ne kawai da su fa ba ba sa karanta wannan yace wallahi haka yake kuma wallahi haka aka saukar da shi a musafu fatima ba samu ayan qur'ani a ciki ba da an ce can wallahi wallahi harafi ɗaya babu to gashi nan duka an samu ko ba ku gane tukka da warwaran ba sa'ala sa'ilun harafi ba harafi bane na qur'ani bi azabin waqin ba na qur'ani bane wannan lil kafirina laysa lahu dafi' Minan layi bil mu dai abinda babu alamu din shine bi wilayati aliyi to shi ma da aka karanta masa wannan ayar sai ce a akramaka Allah gaskiya mu fa da ba ma yace wallahi haka yake kuma haka aka saukar da shi a musamman Fatima to ashe akwai harufa da yawa kenan da suna na wannan Qur'anin a ciki to tanaqud din kenan contradiction ku duba ar-rawdatu min al-kafi rauda na kafi ina fata an gane ko mujalladi na takwas shafi na dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da tara kitabun rauda gashin risalatun minhu alaihi salam ilaihi aizan akwai biharul anwar ima juz'i na talatin da biyar shafi na ɗari uku da ashirin da hudu babu kaunihi ta'ala ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسدون to in Allah da lokaci ya zamu dakata a nan yanda aka saukar da musaf din zamu ji yanda aka saukar da shi ne mun yanda aka saukar da Qur'ani shi kuma Jibril ne yake saukar shi kuma wannan zamu ji yanda aka saukar an kaifiyati nuzuli hadal al-musaf yanda aka saukar da shi daga sama aka sako shi ya ta sauka ya fada gabanta ko jibrilu ne ya kawo ya ajiye a gabanta koya ne koya ne za mu yi jide yadda aka saukar da su da izinin Allah idan Allah ya raya musati mai zuwa ke amina ya الجبال على أرض خيط ذات الجبال Thank you.